radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na malaika iran bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin kana labarai sami mu ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan satumba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumba na shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne dai turawan ingila suka mamaye kasar botswana kuma a cikin shekara ta al'ummar kasar suka fara gugurmayar kwatar 'yancin kansu a cikin shekarar ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kanta kasar dai tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,372 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen afirka ta kudu zimbabwe da kuma namibia masu ware ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumbar shekara ta 1985 charles richard wani masani ɗan ƙasar amurka wanda ya ƙirƙiro ma'aunin girgizar ƙasa na richa ya rasu yana ɗan shekara 75 a duniya charles richa tare da taimakon wani masani ya sami nasarar ƙirƙiro wata na'ura ta auna ƙarfin girgizar ƙasa su raba ƙarfin ma'aunin zuwa mataki tara kafin ƙirƙiro wannan na'ura dai ana kesta girgizar ƙasa ne da irin asarorin da ta jawo a zahiri. da ƙarshe masu ware kuma san cewa yau ce ranar talatin ga watan satumba ranar da aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana da ita ce fahimtar da al'umma da shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma a kwaɗitar da hukumomi da jama'a wajen taimaka ma bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu muhimman abubuwa wanda suke bukata wanda suke daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa ba daga cikin ci gaban da aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su a makarantu kamar da kuma a hukumance za su yin aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da mutane da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar yin ishara. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Kuwait sun yi cin zarafin musulmi a ƙasar Indiya. ministan harkokin wajen isra'ila yana ziyara a kasar bahrain a najeriya kuwa sojoji sun ce sun kaddamar da har-hare a kan mayakan iswap tons kuma ga labaran daki-daki a cikin sanarwa da 'yan majalisar dokokin kasar kuwait suka fitar sun bayyana cewa suna bayar da haɗin kai ga musulmi na kasar Indiya. domin fallasa munanan ayyuka da mabiya addinin hindu suke yi masu tsatsauran ra'ayi wajen cutar da musulmi majalisar dokokin kasar ta kuwait sun bayyana cewa suna kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta yi allah wadai da laifukan gwamnatin indiya akan musulmi sun kuma kira ga gwamnatin kasar ta kuwait da ta tabbatar da cewa an yi amfani da kafafen yada labarai na kasar wajen bayyana halin da musulmi suke cike da kuma zaluncin da ake musu a kasar indiya wakilai daga ma'aikatar bayar da agaji ta kasar kuwait sun yi kira da a yi addu'a domin kawar da bala'i wanda ya samu musulmi a kasar ta india sanarwar ta yi kira ga kungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da ƙasa da ƙasa da kungiyoyin addinin islama da suka yi ɗauki a mataki na gaggawa su kuma yitar da allah wadai da abin da yake faruwa kusan musulmi dubu ashirin ne dai suke zaune a garin assam waɗanda suka tsere daga gidajensu kuma suka hijira bayan hukumomi sun yanke shawarar yin daren mikiya a kan unguwannin musulmi da ke garin akwai kimanin musulmi miliyan 154 a kasar india waɗanda su ne kashi 14 cikin 100 na yawan mutanen kasar a yau alhamis ministan harkokin wajen isra'ila ya isa bahrain a wata ziyara wadda aka shirya cewa zai kai kasar tashar rasha ta ta bayar da rahoton cewa ministan na isra'ila ya sanya hotunansa a shafin sada zumunta na twitter lokacin isar tasa yana mai yin sharhi da cewa man isa bahrain yana matuƙar alfahari da wakiltar isra'ila a ziyarar aiki ta farko mai tarihi a masarautar ƙasar bahrain tare da godiya da tarbar da masarautar taimani ana sa ran lafit zai kaddamar da ofishin jakadancin isra'ila a birnin manama fadar mulkin ƙasar bahrain sannan kuma zai tattauna da takwaransa na bahrain din bahrain da isra'il dai sun sanar da sanya hannu akan yarjejeniyar kulla alaka a ranar 11 ga watan satumban shekarar ta gabata wanda hakan ya sanya masarautar ta zama ƙasa ta hudu ta larabawa da ta rataba hannu akan irin wannan yarjejeniya tare da isra'ila bayan masar a shekara ta 1979 sai kuma jordan shekara ta 1994 da kuma haɗaɗɗe daular larabawa a shekara ta 2020 baya ga bahrain wasu daga cikin kasashen larabawa sun bi sahun sauran ƙasashe waɗanda suka kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila daga baya bayan nan waɗanda suka haɗa da gwamnatin morocco da kuma gwamnatin rukun kwarya ta ƙasar sudan to jama'a masu rarri kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran rahotanni daga jihar borno a tarayyar najeriya na cewa dakarun ƙasar sun kai hari a maɓoyar mayakan 'yan ta'adda na ƙungiyar isop a ƙaramar hukumar kukawa inda suka yi nasarar kashe 'yan ƙungiyar da kuma masu taimaka musu su 28 gidan don faransa ya ba da rahoton cewa sakamakon harin da sojoji suka kai a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a sansanin 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin jihadi a yankin kudancin afirka wato iswap akalla 'yan kungiyar da masu mara masu baya cikin masu sana'ar kamun kifi su 28 ne suka gamu da ajalinsu sojojin da ke yankin na arewa maso gabacin najeriya a jihar borno sun ce mayakan iswap da masu taimaka musu ne a kashe a harin da sojin suka kaddamar a yankin daban masara da ke karamar hukumar kukawa a cewar mai magana da yawun sojojin yankin yana karkashin ikon mayakan 'yan ta'adda na isop ne inda suke haduwa da waɗanda suke taimaka musu da wasu kayayyaki da suke bukata waɗanda suka hada da makamai man fetur da kayan abinci da kuma ababen hawa kakakin sojin ya ce sun haramta wa kowa zama a wannan yanki domin sana'ar kamun kifi akan haka jama'a suka kaurace ma yankin baki daya in banda 'yan ta'adda da suka yi saura a cikinsa a cikin wata sanarwa da suka fitar dakarun sa kai na hashidu sha'abi na kasar iraki sun ce bangaren suna operation salahuddin tare da haɗin gwiwar 'yan sandan tarayyar iraki sun sami nasarar cafke babban kwamanda na 'yan ta'adda na da'ish idris adnan ismail wanda ake kira da abu rahama wannan kasar gwamnatin ɗan ta'adda dai shine ke da alhakin tattara abinda ake kira da zakka ga 'yan ta'adda na da'ish an kuma samu nasarar damke shi ne a cikin yankin al-nisan wanda yake kudancin tigray a gundumar salahuddin dakaran na hashidu sha'abi sun jaddada cewa umarnin wannan aiki zai ci gaba da gudana da irin wannan salo na yin kwantan bauna da ayyukan hana kutsawar kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin birane domin kaucewa barazanar tsaro ga 'yan kasar ta iraki akwai dubban ɗaruruwan dakarun sake na hashtag sha'abi waɗanda suke gudanar da irin waɗannan aika na tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar iraki wanda hakan ne babban abin da ya le ayyukan ta'addanci a ƙasar an dai kafa dakarun sake na hashtag sha'abi ne biyu bayan fatawar da babban malamin addini na ƙasar iraki ayatollah sai da ali sani ya bayar kan hakan ne domin murkushe 'yan ta'adda na da'ish a lokacin da suka shigo cikin ƙasar. a shekara ta 2014 inda matasa sama da miliyan hudu suka rajistar sunayensu domin shiga cikin rundunar amma dai an ɗauki dubban ɗaruruwa daga cikin su bayan tantancewa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da bayan da aka saurari labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin sauraron sauran shirye da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran yawan masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a faɗin kasar da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'awar yawon bude ido shine gari alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yi ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zabar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan Musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai talan amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za ka yi ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun dolat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta amintawa da shi ba a cikin ƙwaƙwalwa idan ka kai ziyara garin yaz, kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yaz ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yaz ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin ƙwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na ci gaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne da nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to ma saurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma da mu an da akwai jimurorinsu ni na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya. to lokaci lokacin da za a gyara zama domin sauran shirin mana karshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Shirin namu zai gaza muku Mustapha Kabiri a cikin wannan waka da ya tsara mana a saurari lafiya. Da fatan masu saurari sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Masu iya magana dai na cewa waka bakin mai tafi daɗi a saurari lafiya. دوباره اسمت رو زبون ملت پرچم تو رو دوش پهلووناست چه شور و حالی دست میده به آدم وقتی که میدون تو دست جوونا جوونا یک بار دیگه تو میدون پیروزی را به ارمغان آوردن پاهای ارادشون وایسادن جامی دیگه واسه ایران آوردن وطنم ایرانم بیشه شیرانم وطنم ایرانم ایران وطنم معنای ما رو میشناسه هر جا باشد مایه افتخارم دنبال فتح قله های تازه تو هر مسیری که قدم میذارم دعا کنیم همیشه این جوانا تو هر رقابتی برنده باشن دست گلایی که امید فردا همیشه پاینده و زنده باشن همیشه پاینده و زنده باشن وطنم ایرانم پیش یک ایرانم وطنم ایران ریشه دارن تو این خاک میمونن و آیندهشو میسازن آمادن واسه شکوه ایران تموم زندگیشونو ببازن دلیل پیروزی این جوونا داشتن ایمان و دلای پاکه خدا خودش دستاشونو میگیر. اونایی که پیشونیشون به خاکه اونایی که پیشونیشون به وطنم ایرانم بیشه شیرانم وطنم ایرانم ایران وطنم ایرانم بیشه شیرانم وطنم ایران kun saurari Mustapha Kabiri kenan a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. تا صبح میشینم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم to da wannan zamu karkare sai Allah kama can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kwanaki ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya